Jama masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki. Yau ma muna tare da Mrs. Comfort Alfred Pukuma ɗaya daga cikin mata goma na jihar Adamawa da suka kafa ƙungiyar Ten Sisters ta mata manoma da niyyar tallafa ma kansu da kansu da kuma taimaka ma matan da mazajensu suka mutu suka bar su da marayu. ba cin yau ba na gobe ballantana kuma kuɗin biyan karatun yaran. Idan kuna biye da mu a makon jiya kun ji Mrs. Comfort ta yi bayani inda ta ba da dalilan da suka karfafa musu gwiwar kafa wannan kungiya. A yau za ta ci gaba da gaya mana irin noman da suke yi. So noman dai ya kunshi guda biyu. Ɗaya za mu je gona, biyu muna da irin su kiwon kaji wanda mata sun iya yi. domin ga wahala da mata suke sha tun ba wa'yan da mazajen su sun mutu ba ko sun yi aure wayancan maza ba za su yarda su ah, rike wayancan ya mm. fi sabilin ba so mata suna cikin wani damuwa mm. ne ya sa muka gani goma mu tara kawunansu mu bayana musu mu dan angaza musu idan mu masu mazan muna cikinsu muna dan taimaka musu da shawarwari suna gani kuma mu muna yi mm. to mu ma da wanda suna an gaza mana muna yi ballantane su su ma sai su samu kwarin gwiwa yawa mm. shi yasa mm. muka shiga ciki muna noman su kaji da aledu domin idan mun samu takin su za mu je kuma mu sa a cikin gona kin gani haka to za mu dan tara a kowa za mu ce za ta kawo ko buhu ɗaya. ko rabin buhu za mu dan aje a store domin da damuna sosai wa'anda ba su da karfi sosai shi ne za mu dan an gaza musu kaɗan kaɗan da shi kuma. Yawwa, to Mrs. Comfort ganin cewa a wannan zamani an mai da hankali sosai akan noman kihi. Shin ko kun jarraba wannan noma na kihi? Eh, ana yi, ana yin noman kifi. Ni ma dama ina so in yi zuwa nan ne, ni ina so in haɗa kifi da kaji. Mm. To, zuwa nan ne ya sa amma ina addu'a in Allah ya mayar da ni gida lafiya zan yi shi domin wannan noman kifi na na gani wa'yansu sun yi akwai fita. Shin ko kin samu wani horo na musamman akan wannan noman kihi shin ko kun taɓa haɗuwa da wasu masana da suka yi muku bayanai akan yadda ake noman kihi? Eh, akwai so, so nuna ai. akwai inda na samu koye su wannan daga mu ya aika local government by local government a koyawa mutane hmm. to kin sani shine na ce mm, bari in je dai in ga abu to da na gani ya yi shine ya sa da na koya na zo ina practicing nashi dama sai noma ne tsantsa kawai nake yi amma yanzu na hada biyu da kaji da noman kifi yawa da, eh. da kaji yanzu da noman kifi ina so in yi su mm. da tafiyan gona haka ne mm. muke yi. Eh, yawwa, to malama comfort kamar shekara nawa kenan da kuka fara wannan aiki na noman taimakon kai da kai? Yawwa, yanzu ya kai shekara a 2000 and muka fara eh shekara kamar hudu kenan eh yawa zuwa yanzu ya zaki iya kimanta irin nasarar da aka samu eh gaskiya akwai nasara a ciki domin da yawa wayannan mataye yanzu suna zaman kansu kuma 'ya'yan nan suna makaranta kuma kin sani a wurinmu idan ki kafin ki samu makaranta mai kyau ma yaro sai kin biya makarantar gwamnati baya tafiya kamar yadda makarantar da ana, ana ce private nan na biya ba na biya mm. to kuma kowa yana so ai ya ga yaronsa ya samu background mai kyau to shi ya sa abin ya sa mu mu yi kwazo domin mu ga 'ya'yanmu kuma su ma sun samu background mai kyau domin ba abin da za ka bar wa yaro kamar gado fiye da ka ilmantar da shi sosai eh shi ne yau wato a harko harkon da kuka yi tunanin kafa irin wannan kungiya malama comfort kun nemi taimakon gwamnati ne da sauran kungiyoyi ko ku ya ku ne kai kuka haɗa kai kuka kaddamar da wannan kungiya kuka ci gaba da aiki a'a ba mu ne ko mu ne ba za mu samu ba ai saboda haka mun yi mu a mu muka yi abinmu mu muka shawarta muka yi abinmu mun je mu kikiro mata mu faɗa musu a lokacin da mun fara mu abokanai ne kamar ana ce ten sisters mm -hmm. so muka ce to me za mu taimaka wa matayen nan wanda mazajensu sun mutu sai muka haɗa ma kanmu muka yi taksin kanmu muka haɗa wannan sai muka fara taimakonsu to kin gane idan kin fara taimako mutum ko kin je kin gai da mutum washe gari kin je kin gaishe shi ai hanya ya budu domin ku ku rika hurɗa da shi mhm. to a ta haka ne fa muka samu hankalin su muka jawo su ba maraya sai raggo in ji masu iya magana kuma da namu gara nawa Da fatan sauran matan da ke jin mu yanzu haka za su yi koyi da su Mrs. Comfort su ma su tashi su nemi na kansu su dogara da kansu ba sai sun yi allazi wahidin ba ko sun yi 'yan ƙaramin murya. Za mu ci gaba a makon gobe da izinin Allah yanzu a madadin Mrs. Comfort da mai haɗa mana sauti jule Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata.